Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon Tuyu da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkamu da wannan safiyar ga kanun labaran duniya. Gwamnan jihar Filato a Najeriya ya sha alwashin hukunta masu hannu wajen aikata kashe-kashen mutanen da basu ji basu gani ba a yankin Basa a kwanakin baya. a wannan laraba ministan harkokin wajen tarayyar najeriya ke gudanar da wata ziyara aiki a jamhuriyar nijar irin ta farko ta bayan juyin mulkin da sojoji suka yi faransa ta kori wasu ma'aikatan ofishin jakadancin wato algeria da ke paris tare da umartar jakadanta da ke algeria ya koma gida kotu a rasha ta ɗaure wasu 'yan jaridu hudu da ke da kusanci da tsohon mai adawa da putin marigayi alexei navalny hukuncin ɗaurin sama da shekaru biyar a gidan yari. To yanzu ga labaran yadda suke. rundunar 'yan sandan najeriya ta jaddada kudirin ganin ta yi amfani da wasu hanyoyin fasaha domin dakile aikace-aikace 'yan ta'adda sufeta janar na 'yan sanda kayode adeyolu ya bayyana haka yayin wata ziyarar jaje da ya kai jihar Filato sakamakon wasu munana hare-hare da aka kai a jihar da suka janyo rasa dumbin asarar rayuka ga rahoton wakilin mutasiyo zakari Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙara ɗaura ɗamara domin yin amfani da wasu hanyoyin fasaha na dakile ta'addanci. Speta janar na 'yan sanda Kayode Adeolu ya bayyana haka yayin wata ziyarar jaje da ya kawo gwamnan jihar Plateau bisa hare-haren da aka kawo kwanan nan a jihar. Masu aikata laifuka suna cin zarafin al'umma. A bayyane yake ba zai yiwu a da kariya ga dukkan al'ummar jihar Filato ba. Za mu nemi wasu hanyoyi domin dakile wannan matsalar. Ba za mu sa ido muna kallon wannan ya ci gaba ba. To ko yaya gwamnan na Filato Kalin Wufan ke kallon wannan hare-hare? Abin da ya faru a Plato ta'addanci ne tsagwaransa, inda aka kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, akwai abin da hakan yake nufi, kuma ya kamata mu gano tare da magance wannan matsala cikin gaggawa. na kuma ji ta bakin wasu 'yan jihar plateau sunana na jin ma da ake mun yi bakin ciki hawaye ya mana yawa mutum ba ba dabba ba ne ai ko Murtala Abdullahi Mamsa abun ba daɗi muna jajantawa duk da mu ma ana kiran ma ana mana jaje duk mai wannan rashin imani ya kai rashin imani masu aikata irin wannan abu tsakanin musulmai da kirista duk wanda ka gani zaka ga hankalinsa a tashe yake yanzu haka dai jama'ar jiha Plateau sun ɗaga hannayensu sama suna addu'a ga Ubangiji domin samun mafita Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa To za mu tsaya a Najeriya inda shafin hada-hadar kuɗi na crypto CBEX ya ce abokan harkar harƙallarsa sun tafka asarar tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari uku na naira. Jaridar Punch da ake wallafa ta a Najeriya ta ce manhajar ta kulle bayan da masu zuba jari suka yi ta gwada shiga shafin ba tare da su yi nasara ba. Wannan da ya haifar da tashin hankali da damuwa a gun masu amfani da manhajar. wasu fasattun mutane sun afka ofishin sibex a yankin oke edo da ke birnin ibadan a jihar oyo ta nigeria inda suka lalata shi tare da wawashi duk wani abu mai amfani da ke cikinsa a wannan laraba ministan harkokin wajen tarayyar nigeria yusuf maitama ke fara wata ziyara aiki a jamhuriyar niger domin isar da sakon gaisuwar shugaban tarayyar nigeria bola ahmad tinubu ga takwaransa na niger janar abdulrahman tani wannan ce ziyara da wani babban jami'i irin ta farko ya kai tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu biyo bayan juyin mulkin da sojoji suke a kasar a yin ziyarar ana sa bangarorin biyu su tattauna batutuwan da suka shafi tsaro farfado da kyakkyawar hulɗa da kuma fannin cinikayya da tattalin arziki to yayin da ake mai da hankali wajen zaben mutanen da za su wakilci jama'ar Nijar a zauren majalisar tuntubar juna ƙungiyoyin mata sun bayyana yadda aka yi watsi da dokar da ta ware musu kasansu a mukammai nasiru sani ya haɗa mana wannan rahoto rashin ba mata gurbin da ya dace kamar yadda aka saba yi shine ya sanya ya musu gwiwar har suke ganin an yi watsi da duk wasu dokokin basu kasansu don haka aisha lawali buzuwa shugabar kungiyar kongafen ke cewa an yi lalle departaman goma ko da de sun kama sha ɗaya a cikin mace ɗaya ma ba a sa ba to ai la'akari da abu biyu ka ga na hwari matan kansu ba su gano ba ba a waye musu kai ba kuma ni sai in ce ma su ade kin ma su ma gaskiya daga gurin su da rishin fahimtar manufar wannan kwansai a ganin mata da dama yanzu ne ya kamata su nuna rashin amincewarsu tun kafin a yi nisa don ko ba komai sun fi maza yawa a cewar hajiya uma mai kare haƙƙin mata a jihar da magaram wannan zancen a ce maza zalla suka tafi gaskiya ba mu amince da shi ba matsalan mata mata suka santa kuma dole ne a cikin irin wagga tahiya a ce akwai mata yanzu ba zancen siyasa ba ake ai zancen ƙasa ake ƙasa ko ai ba maza kaɗai ba ne a cikin ƙasa mun yi ma mazan yawa kenan dole ne a komo a gyara wannan tahiya sai dai yayin da mata ke korafin nasu masu bukata ta musamman hamdala suka yi da samun kujeru biyu muhammadu alhassan shine shugaban kungiyar nakasassu a jihar da magaram da aka ware kujera biyu ta ƙasa ce duka to a cikin kujera biyu ta ƙasa shi shugaban alzuma idris mega ya ce ya kamata a sa mata kuma halloci ya kamata wanda ba samu dama zuwa karatu ba haka na bariki a yi ta da su wannan dai shine koma baya na biyu da matan kasar Nijar ke fuskanta tun bayan juyin mulki baya ga cire ministar ci gaban mata da aka yi Hukumomi a Mali sun garkame ginin katafaren kamfanin hada-hadar zinari mallakin kasar kanada Barrick Gold da ke birnin Bamako a jiya talata bisa dalilan ƙin biyan haraji kamar yadda wasu majiyoyi suka tabbatarwa kamfanin dillanta labaran Faransa AFP. Faransa ta kori wasu jami'an diflomasiyya Algeria su sha biyu tare da umarta jakadanta da ke birnin Alger ya koma gida kamar yadda rufa da shugaban kasar da ke birnin paris ta tabbatar a matsayin ramuwar gayya yayin da baraka ta sake kinno kai a tsakanin kasashen biyu shamsiyya haruna na dauke da karin bayani sanarwar da fadar gwamnatin faransa ta fitar ta ce hukumomin algeria su ne suka haifar da matsalar da ta taba alakar da ke tsakanin kasashen biyu algeria wadda faransa ta yi wa mulkin mallaka ta buƙaci ficewar wasu faransawa goma sha inda ta ba su wa'adin sa'o'i takwas kamar yadda ministan harkokin wajen faransar ya tabbatar da labarin matakin dai ya biyo bayan tuhumar wasu 'yan kasar algeria uku da ake yi a faransa ɗaya daga cikinsu jami'in ofishin jakadanci ne ana zargin mutanen da hannu a sace amir bukurs wanda aka fi sani da amir dz wani fitaccen mai sukar gwamnatin algeria mai mabiya sama da miliyan guda a yanar gizo a watan afrilun 2024 an bayar da rahoton cewa bukurs ya samu mafaka a faransa a shekarar 2023 kuma yana zaune a kasar tun a shekarar 2016 To a Kenya an kama wasu turawa masu safarar tururuwa daga Kenya zuwa sayar da su a kasashen Turai da Asiya. mutanen hudu waɗanda dukkaninsu turawa ne an kama su ne bisa laifin safarar dubban tururuwa da ransu daga kenya domin sayar da su a kasuwannin kasashen turai da asiya inda suke sayar da tururuwar guda akan naira dubu ɗari biyu kuɗin najeriya ana sauraron waɗannan labarin ne daga nan sashen hausa na rfi wata kotu a ƙasar rasha ta yanke hukuncin ɗaurin shekara biyar da watanni shida kan wasu 'yan jaridu hudu bisa alakanta su da marigayi jagoran 'yan adawar ƙasar alexei navalny karibullah abdulhamid na madubi ya haɗa mana wannan rahoto alƙalin ya yanke wa 'yan jaridu hudun ɗaurin hukuncin shekaru biyar da watanni shida sakamakon ɗaukar rahotannin da ke da alaƙa da ayyukan jagoran 'yan adawa alexei navalny a rasha Kotun ta ce ta kama su da laifin hannu dumu-dumu da shiga ayyukan tsatsauran ra'ayi. An yi shari'ar ne a sirrance a wata kotu da ke Moscow. Sai dai yanke hukuncin ne kawai aka bayyana shi ga manema labarai. Ɗaruruwan magoya baya da 'yan jarida da jami'an diflomasiyyar ƙasashen yamma ne suka halarci kotun don yadda aka yanke hukuncin. Amma ɗaya daga cikin lauyoyin 'yan jaridar ya ce za su ɗaukaka ƙara a lokacin da aka fito da 'yan jaridar daga kotu bayan yanke hukuncin. Jama'a da suka taru sun ta yin sowa tare da tafa musu daidai lokacin da aka jiyo ɗaya daga cikin mutanen da ke tsaye a wajen kotun na cewa 'yan jaridar su ne alfaharin ƙasar Rasha. wannan dai yana ƙara fito da matsalar take damar yin aikin jarida ba tare da tsangwama ba a ƙasar babban mai adawa da shugaba putin alexei navalny an taɓa ayyana shi a matsayin mai tsatsauran ra'ayi a wani hukuncin kotu da ya ci gaba da aiki har bayan mutuwarsa sakataren kungiyar tsaro ta nato mark root ya faɗa jiya talata cewa matakin shugaban amurka donald trump na sasanta rikicin rasha da ukraine da kuma samar da zaman lahiya mai ɗaureya abu ne mai matukar wahala mark ya kuma soki hare-haren da rasha ke kaiwa kan fararen hula 'yan tsakanin nan duk da yunkurin da ake ci gaba da yi na nemo mafita ta hanyar diflomasiyya lamarin ya ci tura to an kai wasu hare-hare a gidajen yari na kasar faransa yayin da aka banka wa motoci wuta tare da harba bindiga a yayin harin ministan shari'ar kasar gerard darmani ne ya tabbatar da faruwar wannan lamari ministan shari'ar ya ce faransa na fuskantar matsalar miyagun kwayoyi Wato bakwai da mintuna goma. taken labarin wasanni koci ahmad abba ya shirya tsab ai kullum ina gaya maka ni dan kallo ne <laughs> to a gishi ka da kokari to sannu da kokari umar sani mhm. ka san jiya an fafata wasanni na dab na kusa da na karshe na gasar zakarun turai kuma paris saint germain na faransa da barcelona spain hmm. sun kai zagayen kusa da na karshe ke na gasar wannan gasa na zakarun turai wato akwai kallo ka ce eh akwai kallo yau kuma za a dawo a kara a ga waɗanda ƙungiyoyi hudu da za su wuce gaba ɗaya kenan haka to barcelona dai bata ga da sauki ba hmm. a karawar da suka yi da borussia dortmund amma sun yi iya kokarin su wajen ganin sun buga wasan kusa da na ƙarshe. a hmm. gasar zakarun turan dortmund ta jamus ta doke barcelona spaniya da ci uku da daya hmm. a wasa turmi na biyu kenan na champions league din zagayen quarter final da suka fafata jiya a jamus da kyar barcelona ta sha saboda dortmund ta kwashe mintuna 90 tana bude wuta a filin wasa na signal idumo park wato ta sha wasan kura da ita kenan sosai mm -hmm. kuma kwallo uku rigis da serhu geresi ya ci wa club din na jamus okay. ya sa barcelona ta yi rashin nasara na farko a wannan kaka kenan ta 2025 bayan doka wasanni har 24 a jere ba a doke ta ba kaga an karya mata tarihi e to za a gani dai a nan gaba ba <laughs> sosai to sai dai fa duk da rashin nasara a wannan wasa na daren talata barcelona ta kai wasan dab da na karshe kamar yadda muka bayyana na gasar zakarun turan da ci biyar da uku gida da waje jimola kina idan aka hada da wasan da ta doka bayan nasarar da ta yi da har ci hudu da nema eh. a gidanta a makon jiya wato kasan shine duk lokacin da ka samu dama a irin wannan yanayi kawai ka yi abin da zaka yi saboda kaga abin da ya taimaka mata kenan wato kaga rashin eh. nasarar ta bai hana ta tsallakawa ba saboda nasarar da ta yi a wasan farko saboda ta zura kwallaye da maki da yawa sosai to kamar yadda na bayyana tun farko Serhu Giresi ne dai cewa Dortmund ta uku wanda na farko a bugun finality mintuna 11 da soma wasa mm. sannan ya kara na biyu mintuna hudu bayan dawa daga hutun rabin lokaci sai kuma mintuna na 76. Barcelona ta zare ɗaya ne ta hannun Rami Ben Saibani mm. wanda dan wasan Dortmund din ne da ya ci gida. Wato shi <laughs> ma <laughs> gida ne aka ci. Gida ne aka ci bai su ne ba su zura kwallo ba kenan kai tsaye. <laughs> Barcelona za ta kara ko dai da Inter Milan

ko kuwa da bayan munich a wasan kusa da na karshe bayan wasan da za a doka a yau za a ga ƙungiyar da za ta kara da barcelona to ita paris saint germain ta kai wasan kusa da na karshe kamar da na bayyana a na zakarun turan mm. duk da cewa ita ma ta yi rashin nasara a hannun aston villa a wasan da suka fafata a villa park mm-hmm. aston villa ta doke psg da ci uku da biyu ne mm. inda telemans da mc gin da kuma konsa suka ci mata kullayen mm. to eh, mustapha ce kashe ka huta zaka dawo to ba dama no To shekaru cif biyu kenan da faro rikicin Sudan tsakanin tsagin sojojin da ke mulkar kasar karkashin jagorancin jarar Abdul Fattah al-Burhan da kuma bangaren dakarun kai daukin gaggawa na RSF karkashin jagorancin Muhammad Hamdan dogalo rikicin da ya juye zuwa yakin basasa mafi muni da kasar ta gani a tarihi. To ko me yasa har yanzu aka gaza kawo ƙarshen yaƙin na Sudan? Kan haka ne Hauwa Hallar Gwangwazo ta tattauna da Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Tarayya da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Wannan manuniya ne ga irin halin baƙin ciki da ni asu da kasashen afirka suke fuskanta kuma ko a kasashen afirka din musamman kasashen da in aka cire kamar jamhuriyar demokradiyya ta congo saura kusan za a ci duk kasashe ne da talakawa ke fuskanta abu ne da kuma yake kara nuna munafuncin da ya ginu a bisa siyasar duniya da kuma tsarin diplomasiya na wannan karni tsari ne da ya ginu a bisa danniya inda da gaskiya gata ana kallonta amma ba za a aiki da ita ba za a ne kadai idan ya kasance 'yan lele ne na manyan kasashen duniya aka taɓa amma in ba yan lailan manyan kasashe ne aka taɓa ba to babu abin da ya ɗaɗa kasashen duniya da waɗannan mutane komin halin yasu da suke ciki. To amma dangane da yadda hankulan duniya suka karkata kacokan kan wasu yaƙe-yaƙe da ake fama da su a faɗin duniyar kamar an bar yaƙin Sudan ya zama wani tarihi da ko bi ta kan shi ba a yi ko kuma yunƙurin kawo ƙarshen shi me kake ganin ya jawo haka? abin da yakin da kasashen duniya in na ce kasashen duniya anan bana nufin kasashe masu tasowa ina magana yammacin turai da arewacin amurka abin da yake damun su kawai yaki da ake a tsakanin rasha da ukraine saboda mutanen da suke ƙasar rasha da ukraine jinsi ne irin nasu komin tasirin al'amari in dai ba abu ne da yake ya shafe su kai tsaye ba ba za su damu ba kuma ko da abu ne da ya shafe su kai tsaye ba za su yi adalci ba ba za su yi gaskiya ba kuma abin da za su yi shine su kare muradunsu ko su kare mai zalunci muddin wanda yake zaluncin nan yana dasawa da su ko karan farautar su ne sudan kuma manyan kasashen da suke ci gaba da haifar da wannan bala'i yan lelen yammacin turai ne kasashe kamar isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa saboda abin da ke faruwa a sudan in ya ci gaba da ruwa zai shafi sauran kasashe kasashe da ke makwabtaka daga nan kuma har zai iya zuwa mana haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ce kashin bayan ainihin wannan yan tawaye na rasa kuma tunda da bazar su su suna rawa da bazan yammacin turai suke rawa kuma yammacin turai da amurka suke jan aka halar diplomasiya to waye zai magana sudan babu wanda zai magana sai lokacin da allah ya kawo ba masu mutanen da suke yaƙi da waɗannan kannukan farautan ƙasashen waje nasara suka kawo ƙarshen su in ba haka ba to mutanen sudan za su gaba da ɗanɗana kuɗa su a hannun waɗannan kannukan farautan yammacin turai mm. To amma wasu na ganin rashin haɗin kan ƙasashen musulmi na taka rawa wajen ci gaba da ruruwar yakin Sudan me zaka ce akan wannan batu? wannan magana tabbas ai da kasashen musulmi suna da sun cika kasashen ne kin ga yau kasa ɗaya kadai misali kasa kamar Saudi Arabia yau in ta ga dama ya ce ya ba mu Isra'ila awa 48 janye sojojinta ko kuma Saudi Arabia za ta yi jagorancin kasashen Larabawa sai yanke hudda jakadanci da Amurka da yammacin Turai gobe za a daina kisa haka kuma abin da ke faruwa a Sudan yau yanda kamar yanda suka taron dangi ma Qatar shekarun baya suka maida ta sani yau ware suka dauki munanan matakai na kawo ƙarshe